dalili ne haka ake da rashin kuɗi kudin dinga ta wani ko an yi an haba yaran nan ba ku da mutunci an haifi mutum ba a haifa ninsa ba kai a yi sa lokacin yaran ma da kayi haifa da yawa gara kaɗan cin babar ai wannan ba sai a ƙuri fa to yaran mai yanku an an bisa hankalin ba ji suke ba haba kullum kullum sai rigima sai fitina tsohon kawai da kai kuma ko ɗan jagora babu to in ka kula gaban ka dai kai ka je kamar ka faɗa ran ma ka kula gaban ka ana gaya ma kana ji to ina ruwan ka kana da asara ne in na bada kana da asara ta ce a gaban ka za ka faɗa ana gaya ma wanda ba ruwan ka da gabana kana da asara ne za ku dinga damun mutane da iya shege ku ba ku da zama sai dai na muna babu abin da ya dame ka ah! What?